أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابير جوات ربيع الأول هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبولا da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa akwai yan uwa wanda suka ce an yi masu rasuwa da zu suna so a sashi daga cikin wanda a sa a yi masu addu'a muna fata Allah ya ji kanshi akwai kuma mama wanda ba ta da lafiya baiwa Allah da ta can da tijiyan nan ta kara yi kowa cewa da ya kara sa ta cikin addu'a ba ta da lafiya muna fata gaba ɗaya da wanda suka rasu duka da waɗanda ba su da lafiya wanda suka rasu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta masa ya masu afuwa kuma idan ta mu Allah ya samu cika da imani da ba su da lafiya ko muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya don tsarkin sunayensa da sifofinsa da an roke shi da su yana amsawa kowa damuwarsa Allah ya fi mu sani abin da yake damun kowa Allah tabaraka wa ta'ala shine mai sauraren bayinsa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya eh, yi kowa maganin abin da yake su don tsarkin sunayensa yau za mu yi magana a kan kusan dai ana maganan wasu bayan Allah waɗanda ba za a karbi tubarsu ba an fara magana a kan wanda ya shiga gargara wanda ya ɗebe hali tauba ake magana aka yi maganan makamun tauba aka yi maganan tuba idan ta kai ga mutum ya ɗebe tsammani ko lokacin da ya ɗebe tsammani sannan ya tuba aka yi maganan taubat mumini a lokacin da ya ga mutuwa sannan aka magana kan tubar wanda ya kashe kanshi yaya take a mahanga ta shari'a sannan sai tubar kafirai aka yi bayanai malam mana bayani da yawa kansu aka yi magana kan tubar mai sihiri shi kuma to yau za a yi maganan tubar ɗan shi'a shi'a rafida asalinsu shi'a ne isna a shari'a kusan duk abun nan ja ka game ne na zo maganan tana da yawa saboda haka shi dole ne wannan littafi ma na musamman ka wari a a ka'idu shi'a muna karanta a ranar juma'a sai dai kuma lokacin yana da wuya zuwa saboda da asuba ne an yi littafi na ɗaya ana ma littafi na biyu yanzu a ciki an gama na ɗaya to dai shi annan in ka kalli shi a isna a shari'a dunkulallen maganansu da suka yi a cikin littafin wanda kuma yana cikin littafin su da ake cima biharul anwa na wanda suke cima ni'matullahi aljazairi shi ya ce su fa da su da ahalus sunna daban ne suke su daban ahalus sunna daban ya ce domin ahalus sunna sun yadda su Allahn da suke bauta mawa shine Allah wanda ya aiko annabi Muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim ya aiko shi da saƙo. sannan kuma da ya bar duniya ya sanya khalifansa shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suka ce su ba su yarda da wannan Allahn ba ba su kuma yarda da wannan annabin ba wanda ya bar masu wannan khalifa saboda haka ba su yarda ba suka ce to su ba su ga abin da ya haɗa su da ahlus sunna ba ma kenan su daban su daban ya fito ko dan da yawa har yanzu mutane wasu an masu magana shi annan sai su ce ai su daidai musulmai ne ai su sun fita daban manhaj daban da ana ganin su a cikin musulunci ma zaman su daban shi'a abinda suke yi daban dan qur'anin ma da kai da shi su da nasu sun canza inda suka zazzaba suka abin nan wanda ke hannun mun nan wasu surorin gaba ɗaya wasu su da su ba su yadda da suratul nur ba su yadda da suratul yusuf ba sannan alam sha da sauransu duka mun karanta inda duk suka in sun yadda da wasu to wani bangare ne amma wani bangaren za su cire wasu ayoyin da kansu su canza ma da kansu wannan duk mun yi bayani a kansu sannan shi a ba su sun yi magana a akan shugabansu ma kai tsaye ya fito ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cuci wannan al'umma ya ce huntal umma ka cuci wannan al'umma ya ce dalili da ya sa ya ce annabi ya ce cuci wannan al'umman wai da annabi ya bar duniya bai naɗa khalifa bai ya bari aka naɗa sayyidina bakar aka zo ba na da ali bin abi talib ba mu kuma abin muka karanta daga cikin gidan nasu da suke magana wanda duk yana son ahlul to yan gidan ahlul ne shak da wannan al-imam Ja'far sadiq shi yayi magana ya ce duk wanda bai yadda da shugabancin sayyidina bakar ba da Umar da Uthman da Ali sannan suka taho ya ce su ba dan gidan ba su yake mafaɗa ba kawai na faɗan kan shi ne kawai sa can faɗan shi ke daban to wannan yana na littattafan da yawa amma ba fa maganar zamani yi ba yanzu to saboda haka amma ko a cikin iziya da aka yi maganar cewa su wane ne za ka yi watsi da su ka kaurace masu ai ta yi shi'a da su da trafik da abun nan abun nan shazali abun nan din su yace ka gyale waɗannan yan ra'ayoyi ka gyale su da shi'a da wanda suka yi kama da su akwai wanda aka yi magana a wurin ɗiyarsu wata rana suka ce ai su ba ruwansu shi'a su shi'a da shi'a duk abu ɗaya ne sosai da aka yi aure uwa ta tafi kano ta je ta gano ɗakin amarya kawai da ta je sai kawai ta ga wani ya fito daga bayi ya fito daga wanka ita ta san ga mijin ita kanwan maman da maman da kanwar ta suka je ta je ta gano ɗakin da ya ta ga wani ya fito daga bayi ta ce wannan kuma wane ne ta sun kuyar da kai wannan kuma wane ne ta sun kuyar da kai a'a sai ta ce ai mu haka muke yi ta ce haka kuke yi kamar ya ta ce ai mijinta baya nan wannan shine ya zo nan ya kwana na yau kwanan shi to kenan naki mijin ta ce ita bata san da yake ba yana shi ma wani gida su haka suke suna ba da aran mata ne a takaice yana daga cikin aƙidar shiya ba da aran budo mutum yana iya ba da aran mata shi shi ma ya ari ta wani ko yana gari ko bai gari balle ma in yi tafiya saboda haka zaka gani wasu su ce aya ko wani doctrine a musulunci da ya ce idan kana da makwabci ko kana da idan miji ya yi tafiya to shikenan an samu matarka ta ari mijin ko shi mijin ya ari matan kuma an masu magana sai ai an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wai fassarar da suke fasara kenan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i saboda haka mata sai da jingina sai da jingina sai sun samu namiji sun jingina ko da yaushe qawwamuna haka suka fassara ayan su mun kuma mun san ba haka aka bazara ta ba kada dai mai magana da yawa wannan sai mutum yana so ya karanta littattafan da kanshi ya gani amma dai nan yanzu abin da muke magana shin in sun tuba za a karbi tubarsu a wannan dagwalgwalan da suke yi to shi ne magana sau da haka shi'a abu ne mai muni sosai idan mutum yana so ya san karatunta sosai sai ya samu littattafan da aka rubuta a kai saboda haka abin nan ne shek aljazairi yana da littafi shi ma da ya maganan cewa a bayyace yadda za a bambance tsakanin sunna da shi'a akwai ashe a mizan wanda malamai sun yi maganganu da yawa kuma ma yanzu na dan nan ma dan waya kama littafin cewa ana karantawa can bai ba malam Sheikh Asadu Sun Musa Asadu Sunna yana karantawa a ashiya a mizan saboda a san dai ya abun yake domin kullum ana ta gaya mutane suna ganin abun wasa ne sai an sai ruwa ya fashe ya zo har gidan gidanka tukuna sannan akwai wanda ya ce min wata rana shi ya san kusa-kusa da gidan da aka zo aka zo aka yi tattaki abokin shi ya ga matar sai ya ce alhamdulillah shi ya haɗu da matar abokinsa don haka ana mutu'a ah. ya ce ya kira abokin ya ce ga matar shi ya gani saboda haka ai gara a yi a gida shi tun da ya ga tace ita bata san haka ba ya ce to ko wallahi in bata yadda aka yi haka nan ba to kuma saki uku ya mata ce sai dai saki uku dan ita zan nan bata sha dafin ba sosai ce ai ko inda haka ne sai dai a rabu sai dai saki uku nan haka aka rabu to mutu'a eh, abun nan ne akwai wata shekara ina jin yanzu za ta kai shekara da dan nisa gaskiya zai kai shekara goma sha sai wani ya rubuta ta intanet suka ce suna neman fatawa yanzu fatawar da suke so shine suna so duk lokacin da suka yi wani taro to a ba su dama su yi auren mutu'a ko da na awa ɗaya ne don da auren mutu a karancin shi kwana guda da yi ne suke yi sai suka ce a ba su dama su riƙa yi ko da sun haɗu ya ce sharaɗi za a ba su dama su yi amma wannan fatawar ta fi ƙarfin shi sai dai a tura wajen babban malamin su na duniya ya ba da amsa da aka tura mai sai ya ba da amsa ya ce ya ba da izini amma dai da sharaɗi duk inda za su yi taro su tabbatar babu nawasu a wurin kuma babu kafirai nawasif su ne wai ahalus sunna wanda suke abin nan ba su kuma kafirai kafirai ne dama suka ce wai saboda kada kafirai da nawasif su rika ganin al'auran mata muminai amma su a su su ko minti ɗaya ko goma ne ko awa ɗaya ne ya halatta musu kawai su yi aka ce to yanzu matsalar in an samu yara ya za a irin wannan sai ce ai waɗannan yaran sun fi yaran da aka samu da aure su dubu saboda waɗannan yaran su ne ake so a same su nan gaba saboda su je su tura kamatu kufrin wai tushen kasance guda biyu da ke maka da madina to wannan takardan ya rubuta ke abubuwa wajen guda kaza suke so a samu daga shekaru zuwa na dubu biyu da ashirin da wani abu kuma yanzu din an samu tun da dama ci suke daga ciki shine suna son kowace cibiya duk wani abu da ake da shi a ƙasashe musamman ƙasashen afirka to duk wata cibiya ta gwamnati suna da wakilai a ciki an 'yan sanda suna da su a sojoji suna da su a wuri kaza suna da su a gwamnati suna da su a gwamnatance suna da su mu yanzu har minista ma akwai to da ka sun yi karfi sosai ta yadda za su ta taimakon 'yan uwansu kuma su ta taimakon kungiyoyin da suke da alaka yanzu haka akwai wasu jihohi a ƙasar nan wanda yake suna bi gida-gida suna ba mutane kuɗi su ko mutane su awa waɗannan ai ba wanda ya kai su kirki a nan garin ba wai wani wuri ba ma da yawo suka rika yi kawai gida-gida suna ma mutane aski su yi aski su yi yankan kumba su yi ma mata kitso su yi masu lalle shi ko mai gida a share mai kwata da sassafe zo ga an share kwata ya ce ka lalle waɗannan mutanen kirki ne mu duk inda za su ma muna goyon bayan su wanda zai zo share ma kwata kana cikin gida ya yi ma ɗanka aski ya yanke kumba cikin gida su shiga su yi ma mata kitso da 'yan mata kitso su yi masu abin nan kyauta waje waje jan kuma idan aka yi waya aka yi promo sai su je su sai wayoyi da yawa sai su rika yawo suna ba 'yan mata suna shiga gidaje gidaje suna raba ma yara 'yan mata da inda suka gane akwai budurwa a gidan sai su je su bata waya kyauta da sim kyauta waya da sim waya da sim wannan limamin ya san malam sa'id Allah ya ba shi lafiya shi da kanshi wata rana ya kira ni ya gaya min wannan magana ya ce min sanar domin a unguwarsu sun gano yara 'yan shi'a 'yan mata suna bi gidaje-gidajen da suka san 'yan mata na ciki suna ba su kyautukan wayoyi tare da sims to daga nan sai su ta turo masa sako daga nan ta cikin wayan tunda su suka ba da waya kuma da sims suka ba da kyauta sau da aka kafin ka farga kawai yaran ka duk sun zama 'yan shi'a baka sani ba to wannan abun da yawa ne akwai wanda ya ɗaukan wata rana ya kai ni garin su muka je dalilin dan shi'a guda ɗaya a cikin familin kusan duk ya birkitar da garin ya birkitar da yaran garin kusan duk matasan garin ya mai da su yanci har cikin gidan kuma iyayen ma ba su sani ba ma muka ce aka yi mu zo mu gan shi aka yi aka yi hawa da ya ji an zo da ni ai bai yadda mun gan shi ba mun haɗuwa ba mu ni ko na sa littafi a aljihu na yau wasu yan ƙananan littafi na zuwa aljihu kawai ina bai yadda bin haɗu ba A za a yadda ya sani ya san maganin da za a yi sau da haka haka suke ta bi ƙauye suna durmiyar da mutane in ka ga yanzu waɗanda suke shi'a wani ko bai shiga shi'a ba an ba shi tunanin shi'an gaba ɗaya kan shi yake rayuwa ko bai sani ba to Allah ya sauƙaƙe amma yanzu ba maganan shi'an fa za mu ba mu za mu ɗauki dan kawai bayanin dan a gane me ake so a ce kada wani wata a ce rawa rafidan bai ma gane me muke so a ce ba amma taubatu ba, wato shi tutuban waɗannan 'yan shi'a man sabba shaikhai ne wanda duk ya zagi waɗannan dattijan guda biyu a shaikhani nan huma abubakar siddiq wa umar bin al-khattab radiyallahu anhuma duk wanda ya zage su aw la'anahuma ko ya tsine masu aw ahadahuma ko ku ya zagi ɗaya cikin biyun nan yakfuru inda abi hanifa a wurin abu hanifa kawai ba musulmi bane shi ya kafirta wanda ya zagi na abubakar ko ya zagi na umar ko ya hada duka ya zaga kamar yadda su shi a rafe ba ta suka yi a rana babu bautar da tafi lada kamar ka wuni kana zagin na abubakar da umar wai a ranar ba bautar da kai wadda za ta samu lada kamar wannan to su kuma shi an dunkulallu sai a ishna a shari'a cewa suka yi ma babban aikin da mahadi zai yi in ya dawo yana nan cikin wancan littafin a kayu da shiya da muka karanta da ku da suwa suka ce aikin da zai yi na farko in ya dawo shine zai tara mutane a wani wuri a fito da farko za a tono kabarin na abubakar da na umar ko kuma sai tuka da warwara ya ce sai dai fa lokacin da za a tono su daga kabarin nan kai ka ce yau aka sa su kabarin kuma ce za a tono su sannan a tono kabarin umul mumini na aisha ita ma a tono ta wai a gabansu kawai ta fa annabi tsaye ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye yana raye aka ce wa kafi so duk duniyar nan a cikin mata in an cire magana Allah wa kafi so ya ce Aisha a cikin maza fa wa kafi so ya ce babanta kuma to amma wai gaban su za a fito da annabi na tsaye a fito to babu bari ma ku ji babban aikin ma suka ce gaban shi za a zo a yi ma Aisha bulala saboda bulalan wancan abin da suke tuhumarta da shi na ƙarya sannan bayan haka nan kuma a yi masayin na bakar da umar su ma bulala to sannan kuma wai sai a yi jifa da ƙura'anin da annabi ya zo da shi a ce ba da shi za a yi aiki ba da littafin da aka ba dawo da alaihi salam za a yi aiki da shi ba ƙura'ani suke so ba na haka su ba su san ƙura'ani to ashe kaga wannan ya nuna maka babu ba tare da mutum da dai har za a samu mahadin da suke cewa za su bi shi ne zai zo ya jifa da ƙura'ani wannan ƙur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara ashirin da uku yana karantar da sahabbansa suka rike suka tafi aka tafi sai da aka yi shekara ɗari biyu da ashirin sannan ƙurunul mufaddala suka ƙare ba abin da suka yi ta aiki kamar yaɗa wannan littafi kuma har yau har gobe bayan Allah duk wanda ya shiga cikin musuluncin nan yana da'awa da'awar da zai fara yi ta a fahimci littafin nan duk kira duk abin da ake koyo na yare larabci sarfu na hau balaga da duk wani abu da ake koyo na lugha abin da fa ake so manufan shi ya zama wasila ne wajen fahimtar littafin nan na Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ka gane yaran sosai yadda zaka iya gane me Allah yake nufi a Qur'ani me ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi Kamar a ce wai daga nan za a zo a ce a jefar da wannan littafin kuma gaban annabi to menene dan amfanin jihadin da annabi ya fita hashe so 27 ya ki kafirai dan fa a kafar littafin nan ne a tabbatar da shi a kafar da wannan shari'a ya ki kafirai to sannan ya gama wannan yakin kuma ya zo ya ga wasu sun ɗauki ƙur'anin nan sun jefar kuma bai komi ba kuma a ce ‘yan gidan shi wani irin ‘yan gida ne wannan hasha lilla, to haka suka ce to laka kaga wannan Shi ne mummunan abin da ya kamata mu fahimta a takaice game da wannan abin nan ba mummunan ɗabi'a ce kuskure ne sosai mutum wai har ya rike ma tambaya in yi ma wannan tambayin za a gane bai ma san inda ya san aka sa gaba ba to yanzu waɗannan yanzu malam mun auro 'ya'yansu ko ko mun ba su namu sai ce ka je can ma coci kama wanda ka ga dama in ka ga dama ba wani abu tun da dama idan cocin ta yi ka kalli sabon shekara ka kalli abun nan tare suke zuwa ba su yi bikin sa wane ne nan bai gani ba a nan akwai lokacin da cikin gari ma nan suka zo suka zo da kiristocin suka haɗu suna yawo suna cewa yesu almasihu ya dawo ba bai ga wannan ba lokacin ma nan cikin gari suka yawo da abun su ba suna rike da tuta waɗannan na rike da kuros waɗannan na rike da tuta su je coci su yi tare su yawo akan titi TTC zanga-zanga tare saboda dukansu daga tushe ɗaya suka taso abdullahi bin saba shi ne shugabansu kuma bai yahudi ne bin ma'anar kalma bai yahudi shi ya ƙirƙiro waɗannan abubuwan gaba ɗaya don haka ba magana ce ta wasa ba magana ce babba sau da haka za ka gani sun fi hudda da waɗanda ba musulmai ba sun fi son waɗanda suke ba musulmai ba fiye da yadda suke hulɗa da musulmai kuma suna son duk wata illa da za su yi musulmi ahalus suna su yi masu kuma su daga waɗancan mutane. kuma ma in cikin kun za ku gani ai akwai bayanin da Sheikh Ibrahim ya yi wata rana ai an gayyato su sun zo taron Ya jawabi kuma ya ce su waɗannan mutane tare suke saboda dama ita abun nan ba ta kowa bace to za da su da su duk abu guda ne wannan ba bayanai ba ne sababbi an sani sai dai mutane sukan kin lura da irin waɗannan abubuwan ne suke, kamar abun nan wasa ne in ko mu wasa muke su ba da wasa suke yi ba aw la'anahuma ko yin tsin ko wannan shi aw la'anahuma aw ahdahuma yakfuru inda abi hanifa wurin abu hanifa wanda ya wannan ya kafirta wa kadhalika idza ankhara khilafatahuma aw abghadahuma li muhabbati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lahuma haka nan idan mutum yayi musun cewa bai kamata su zama khalifofi ba ya ce sam bai kamata a ba su wannan matsayi ba awa ba su za kuma ko kuma mutum ya koma yana jin haushinsu yana fushi da su saboda mai duka za a ba mutum wannan hukuncin li hubbi li ko li mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam lahuma saboda an tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su da haka wanda ya ki su fa'in wa in faddala aliyan alaihima fa huwa idan kau ya fifita Ali bin Abi Talib a kansu ya ce a'a shi bai zagin su amma shi ya san Ali bin Abi Talib ya fi su shi ya kamata ma a gabatar ba su ba to shi kuma wannan dan bid'a sunan shi wa in ahabbahu akthara minhuma la yu'khadhu bidhalika idan ko ya so Ali bin Abi Talib sama da su wannan ba za a kama shi ba sai dai a kyale shi kawai amma dai ba haka aka ce ba wa baqiyatul a'immati lam yahkumu bi kufri man sabba shaykhaini aw la'anahuma wa innama athbatu lahu al fisq wa at-ta'dib ibabu abu hanifa ba shi yace wanda ya sage su ya kafirta ba to amma sauran a abun nan khalifofi duk da imamu malik a wani wurin shi ya fita daga daban da yi wata magana da ya ce in aka dunkule su aka zaga sai ya ce to wanda ya haka ba kafirta bai kafirta ba amma za a zo abin nan dinsa sai a ce sai suka ce an san fasiki ne shi kuma yana da kyau a ladabtar da shi gaban mutane to amma sai ya ce in ya ware na Abubakar ya ce ba sahabi ba ne to ya kafirta saboda shi an tabbatar da shi ya yaqulu li sahibihi wa. mun iso ma fil ghar ko lokacin da suke cikin kogon nan yace an ce sahibi an ce sahabinsa ne lokacin da suke cikin kogo to yanzu yace shi ba sahabin annabi bane ya ka da dan ya ta aya ne wannan bin nasu sariya qur'ani ya tabban nan ba ya to ko so da ga qur'ani yace lokacin da yake ce mal sahibi eh wannan wannan inna allaha ma'ana to kaga lokacin da yace masu isu ma fil ghar lokacin suna kogo su nawa ne ba su biyo ne kowa ya san sayyidina abubakar ne wanda suke tare da shi to ya ce ba sahabin annabi ba ne ya faɗi wannan maganan ko bai zagi ya ce sai ina abubakar ba sahabin manzon Allah ba ne sallallahu alaihi ya kafirta da yanzu aya ya karyata ya fito ko wani kuma sai ce idan ya zagi ummul mu'mini na Aisha ko ya tuhume ta da wancan shi ma ya ta domin ya karyata ayoyin Qur'ani ne tunda suratul nur ta zo ta yi bayani cewa wannan tuhuma da ake yi ba ta faru ba ga yadda aka sauko da ƙur'ani har ta ba da labari ga yadda ma aka tana gidansu da tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu yayi tsanani taga ko gaisuwa ma ta zama mai wahala Nabi ya shiga masallaci yayi magana za a yi fada ya fito yayi shawara gashi ne ya tuntubi ya duka sun sun wanke ta amma dai abu bai canza ba kuma ma ya daina zuwa gidansu ma da kullun sai ya je gidansu sau biyu ko ya je da safe ya hada da safe ya je da safe ya je da yamma yanzu tun da ta koma ta nemi izini cewa gaskiya a ba ta izini ta koma gida ta yi jiya ya ce an ba ta izini ta koma gida daga na yaki zuwa gidan kuma gidan da kullun sai ya je so biyu ya daina zuwa so ko so daya wajen wata guda aka yi shawara da mutane ya shawara suka gaya mai abin da ya ce kai bari dai ya je kawai a yi ta ta kare a gidan ya je gidan ne ya same ta ya da ta shi zanne gaya man gaskiya wannan abu da ake ki abu ya ya kici ya cinyewa ya Aisha ki sani dan adam duk yadda yake zai iya zamewa zai iya yin daidai zai iya yin ba daidai ba in kin san kin zame akan wannan lamari. to kawai ki tuba zuwa ga Allah in roƙan maki Allah ya gafarta maki ta ce to ta ce wa mamanta ta ce wa babanta ba shi amsa ke ni ba sa abin da zan ce masa ba to ke mama ba shi amsa mamanta ta ce ita wata sa abin da za ta ce wa manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam ta ce to yanzu idan na ce maku ban yi ba ba za ku yadda ba domin zuciyarku ta riga ta kai ga cewa kuna ganin nayi idan kuma na ce na yi to na san na yi ƙarya saboda na san ban yi ba kuma Allah ya san ban yi ba to amma ba za ku yarda da ban yin ba ku kun fi gamsuwa da na yi to yanzu ba abin da zan ce maku sai dai kamar yadda annabi annabi yaqub ya ce ma yan uwansa fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifu to na kani shi kawai zan dauka yanzu ba abin da zan dauka ta juya ba ta fashe da kuka ta ce da ta juya bayan nan ta fashe da kuka kawai sai ta ga fuskar manzon Allah ta fara canzawa ta ce to dama na san yadda yake yin za a yi mai wahayi haka ina ganin fuskar shi ta fara canza na ce yawwa ga sako nan daga Allah ta ce iyaye na ban yi tsammanin za a gama saukar da wahayi nan ba su mutu ba domin sun fara makyarketa kamar za su sume domin su suna ganin yanzu wataƙila wahayi ya sauko ya tabbatar da maganan da mutane suke faɗi ta ce ni ko wallahi ba abin da ya dame ni dan na san ban yi ba kuma na san tabbas Allah zai barrantar da ni tun da ban yi ba na san Allah zai ce ban yi ba ne tun da na san ban yi ba to na kai ta ce bata ji komi ba aka ko gama saukan masa da wahayi ya share gumi ya ce abu shirya Aisha wa inna Allah anzala bara'atik ya ce ki yi bishara ya Aisha Allah ya saukar da barranta ki baki ba ka gani saboda haka mutum iya abu saboda Allah shi nan kawai man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama yuri tun mutumin da ya yi ma Allah yadda yake so to shi ma Allah zai masa yadda yake so fiye ma da yadda yake so ya fito ko to wannan abu dai ya faru can kuma abu ne mara daɗi to amma dai abin da malamai suka yi magana nan shi muke so mu tabbatar game da irin waɗannan bangarori wannan an yi magana a wuraren da aka yi magana da su sosai وقد استدل أبو حنيفة أي بما ثبت عنده من حديث الديلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم shi abu hanifa ya yi amfani ne da abin da ya tabbata a wurinsa daga hadisin da ya samu daga dailami an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aitumuhu ya zukuru a babakrin wa umar bisu'in duk wanda kuka gan shi yana ambatan sayyidina abubakar da umar da mummunan magana yana faɗin magana mara kyau a kansu faktuluhu ku kashe shi kawai ba inna ma yuriduni wal islam ba su yake so ya rusa ba ni yake nufi yake tabawa da kuma musulunci gaba da ji wannan magana to je sa wasu malaman suka dunkule suka ce sayyidina abubakar da sayyidina umar kasa su taba su kai tsaye dama manzo Allah ke so a taba sannan addinin musulunci ake so a taba don haka duk mutumin da ke neman ya rusa su yana so ya ci mutuncin manzon Allah ne ya taho a kaikaice ko kuma yana so ya ci mutuncin musulunci ne ya taho a kaikaice wani kuma ya dunkule gaba daya ya ce duk mutumin da ke kokarin ya zubar da mutuncin sahabbai ko ya rusa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi yake so ya taba idan kuma ya taba annabi to risala yake so ya taba ya rusa ta gaba daya daga nan ya rusa alqur'ani kuma ya rusa sakon manzon Allah da ayan so daga ka so ke rusa addinin gaba daya da fito ko wa idha kafara man sabba shaykhain inda abi hanifa yuqtal wala tuqbal tawbatuhu to idan ko haka ne shi a wurin abu hanifa idan dai ya ce aka ɗauki hukuncin shi cewa duk wanda ya zagi waɗannan dattijan guda biyu sai na abubakar da sai na umar a wurin abu hanifa shi cewa yi kutal kashe shi za a yi kai tsaye wala yi kutbalu taubatu kuma ba za ma karbi tubar shi ba saboda ai ga banna ce zai in aka bashi zai ci gaba da banna bina'an ala qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa ba za a bashi ba yace fa inna ma yuridu ni ni yake nufi ya to zakka ba su ba faqad anzala shaykhain manzilatahu fi hadha alhadith da haka an saukar da waɗannan dattijan a matsayin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ya taba shi ba a shi musulmi wanda ba musulmi ba kun ya taba annabi to shi yana so ya zauna lafiya ya musulunta ne kenan zikrahuma bi su'in aina bi su'in khususiyatan lahuma dan haka sai aka sanya aka ce ambatan sahabbai da mummunan magana to kaman an ambaci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan su kadai abun yake banta gare su inna Abubakar da Umar duna baqiyati sahaba saboda banda sauran sahabbai lima lahumu min al-fadilati wal maziyati ala al-jami' saboda abinda suke da shi na falala da daraja akan dukkan sauran sahabbai kaga sun fi kowa kenan da haka su taba su ba wasa bane duk da sauran ma taba su din ba wasa bane matsala ce amma wannan ya fi tsanani ya fito ko to kun san saboda ba ne bane ba kan shi Allah mai magana ba mu muna magana kan tuba ne to wanda suka yi wannan bannan za su tuba a karba ko ba za a karba ba ka ce ba za ka karbi tuba su ba tunda suna zagin sabbai musamman wanda suka zagi sai na Abubakar na Umar kuma shine za su ke yi su suka fi shahara kan wannan bangaren ya fito ko to matsalan da ke faruwa shine da yawa ma mutane ba su ma san sabon ba domin zaka ka haɗu da ɗan shi'a wani wai sai ya tambaye ya ce wai kawai kuma shi'a ne sai a ce mai wai mai aqidarka shi aqidan bayan ya san taka sai faɗi wanda zai saba mata ka ya zo neman aure to ka san yanzu an ce yanzu za a aure a bincike tashin farko wai a sa yarinya wai ta tambayo shi mai aqidarka sai ga mata mummuna ya faɗi mata aqidar da ta saba ma wanda shi ya san ba za a yadda ba wasu ma a tambaye shi wai to kana dai sallah ko ya ce maku bai sallah kai ma mutum istifamu tawbihi sannan kuma ya ansa ma ya ce eh an ce wai kana sallah me kake so ka sani ka ji ko yana yi ko bai ko ko so kace ka ji baya yi ne inda so kake yi kaji baya yi ne ai sai ce maka baya yi amma ya san tunda shi musulmi ne ka tambaye kana sallah me kake so ka ji daga wurin shi yana yi ko don bai sai ce maka baya yi kuma ko kuma a ce wai wani ya ce a wannan gaskiya mutumin kirki ne masallaci ɗaya muke sallah da shi to nan wannan shugaban masu godiya ya ce mana su ya gano ma duk wanda suka zo gidansu suna so su nemi aure to sai su komo masallacin gidansu su yi ta sallah nan wurin kaga shikenan sai an samu mata tukunna saboda haka sai zo kusa da kai kawai zauna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi da kai ko da kaje gida ka ce yaron kirki ne kullum wuri sai muke sallah Da ba ita ta kawo shi ko kuma yazo ya nunnuku ya zai sai da ya gaisa gaisa gaisa da shi duk magana yayi insha Allah rahman masha Allah rahman In Ar-Rahman ina so in ganka yace "In Ar-Rahman karfe nawa kake so ka zo karfe 10 yace "In Ar-Rahman eh ah. ta, ina an gano ka mai jan komo ka kai kawai ka tsaya ka tsaya ka kalli waɗannan abubuwan sosai ka tsaya ka kalla ba su bane za a sa a auna in za a bincike mutum to amma bincike ma mutanenmu ma ba wani bincike ba ne ba mafi yawanci yanzu mutane dan za a auri su wai an ce su bincike inda suke fara bincika wurin da mutum yake aiki kawai a wace ma'aikata yake aiki akwai kuɗi idan aka gano akwai wannan an gama bincike shikenan an gama sai kawai an zo wani lokaci ta zo da tashi haddacin hanci da zo sallah ma ashe bai yi ba sani ba sai ta zo sallah tana lallashin shi sweetheart ta shi lokacin sallah ke ce kai sweetheart darling darling ayina gaba daya wani da aka ce mai sallah da ya faura mata mari sai da ta faɗi sai shin ya kwanta ba mai tada shi sai ya tashi dan kanshi menene sweetheart sweetheart ayina ba wani sweetheart shi ya tashi in ya kwanta bacci sai ya tashi dan kanshi ba a tada shi da kuma ba ya zo an ce mai sallah mai kirki bane dama ba kirkin ya dame su ba abinda suke kallo kawai wurin aikin mutum ina yake sa akwai samun kuɗi ya gama wace makaranta ya gama university kaza na haka yana da potential ya karanta kaza potential sky is a is limit wannan irin su ne ma is likely you know is likely wata rana ma gwamna ne wata rana ma shugaban kasa ne sky is his limit inda dai yayi makaranta kaza ba abun nan ne yana da potential duk abin da ake nema za a samu akwai potentiality za ka zai iya zama kaza shikenan to ba su san abin nan ba ne mu kuwa nan muka karanta nan wurin idan mutum ya ɗaura aure ba ma wai wanda aka auren ba wali idan waliyin da ya ba da mace aka gano ai baya sallah to auren ma bai yi ba sai an sake sabon ɗaura aure ba ma wai shi wanda ya auren ba waliyin ma da ya ba ta Sheikh Salih Usaimin cewa idan aka gano waliyin da baya sallah takamaiman sallah ba a sani ba aka gano shine waliyin matar da aka aura to sai an sake daura aure bai yi ba to in ko shi angon ne sai da aka yi aure aka gano baya sallah to yanzu sai ya dawo ya ce ya tuba zai fara sallah to in ya tuban kuma sai an sake samun daura aure auren bai yi ba tun farko dama bai ba dan an daura da wanda bai sallah to sai an dawo an sake sabon daura aure kai ka san ko jagwalgwalo ai ba iyaka ne bai sallah sai ka gano aka ce to tun da bai sallah ko za a kwace diyan nan to yanzu sai ya ce a'a ya tuba shi zai fara sallah yanzu to ya tuba sai a gani ya fara sallah ya fara sallah to sai a zuwa warware daura aure a sake sabo dan sadda ya daura auren ba musulmi bane shi ta auri wanda ba musulmi ba yana nan cikin ayatul ahkam na Sheikh Salul Uthaymeen kada mutum ya fadi wani wuri a tare shi kuma yazo cikin qawaidul fiqhiyya na Sheikh Nasiru Sa'di yace duk mutumin da bai tsara abu guda hudu ba namijin ne ko mace duk wanda aka kama shi da illan nan guda hudu to ba a zama a matsayin ma'aurata da waɗannan illolin guda hudu wanda bai sallah na ɗaya ya ce ko an ɗaura aure ko an ne aka gano ɗayansu bai sallah to ba mijin ɗaya ba ne in ita ce ba ta sallah ba matar shi bace in shi ne bai sallah ba ba mijinta bane ko kuma yana sihiri biyu ko ita ko shi na uku ya zama ba mai kamewa ba ne shi ba ruwan shi shi zai je ko'ina ko ita ba mai kamewa ba ce za ta je ko'ina ba zai yi ba ko kuma ba ruwan shi ya yi ma addini rikonsa kai nan kashi shi ba ruwan shi da karatu bai sani ba bai san bai sani ba jahili ne shi murakkab ko kuma ita jahila ce murakkaba ta sani ba ba ta san ba ta sani ba waɗannan ko an ɗaura aure aka gano sai an ɓata shi bai yi ba ya ce domin wanda bai sallah ko ɗanka ne ya ce wannan aka yi dimbas fatawa wani mutum ya ce ɗan shi ya mutu amma mutane sun ƙi su zo su yi mai sallah su kai shi makabarta ya ce subhanallah al'amari ya kai haka amma ina gama ka da Allah menene labarin ɗannan naka yana sallah yana zuwa ya sallah da mutane a masallaci ya ce a ah, gaskiyan magana ba zai boye ba gaskiyan magana ɗan shi baya sallah baya sallah shi kadai baya sallah ma da jama'a ba ruwan shi da mutane sallah sai ce eh to lalle a lalle ɗanka bai cancanci a mai sallah bai cancanci a kai shi makabarta ba dan ba musulmi bane kai ma yanzu ne ya zama maka dole ne haka ina baka shawara ka ɗauke shi a cikin motar ka ka bari dare yayi ka ɗaukai ka saka a cikin mota ka tafi can bayan gari inda ake yadda matattun motoci ka zaro shi ka jefar da shi a can ka dawo gida kai zaman ka kawai kai ma shi kenan ka yadda shi inda ake yadda bola dan ba shi da amfani inda za a yadda jaki nan za ka yadda shi ya mutu in dokin ka ya mutu nan za ka kai ayar bayan gari cikin inda ake yadda gwangwanaye shi ma dauka kai can ayar in ko ka je kai mai wata hidima irin wannan ka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ce saboda soyayyan wane ne ai soyayya za raba ku kai wurin ka daban shi wurin shi daban ga inda ya zaban maka shi dan wuta ne da ba ka mi hada ka da dan wuta ko rabu na fito to balle kuma kai ka je ta wani wannan fadan shi ne shi ne dan daure ku gane fa karatun yana da dan wuya ba shi da kuma dadin ji amma dai kuma haka yake ya fito ko da haka su faslun fi asarari shari'a shari'ati fi adami qabuli tawbati ha'ula'il arba to yanzu na so a kare mana bayani menene sirrin da ya sa ba za a karbi tuba waɗannan mutanen guda hudu ba su dai ka ga kaga ba, to tauban mai sihiri su waɗannan hudun za a yi magana tubar wanda ya kashe kafiri tubar zindiki wannan zindiki wanda yake shi zindiki ne ko kuma wannan ai mai sihiri ko ba? ya ce wa humul ladina su ne ‘yan rafida humul ladina sabba nabiyan ko dai wanda ya zagi annabi ya koma yana zagin annabi a sa? a wallari sabba ne ko kuma wanda ya zagi waɗannan dattijan guda biyu wa zindik ko kafirin can mai zindikanci mai bayyana musulunci a fili amma zuciyar shi kafiri ne shi sahir ko mai sihiri ala hasabi ma zahaba ilaihi imamuna abu hanifa rahimahullahu ta'ala akan mazhabin Imam Abu Hanifa wannan me zamu kalle su menene sirrin su mai ra'ayi amma alladhi sabba nabiyyan min al-anbiya alayhimus salam wanda ya zagi daya daga cikin annabawa shi fasirru fi adami qabuli taubatihi ay fi zahiri shari'ati أنه بسببه, بسببه ذلك النبي قطع الرقيقة التي يأتيه الإمداد منها والمتصلة في قلبه العامر بالإيمان إلى حضرة رقائق الأنبياء عليهم السلام لكتي شيء abin da ya sa wannan za a kashe shi saboda yayin da duk wani musulmi ya zagi wani annabi daga cikin annabawa to ya yanke duk wata alaƙa da da take tsakanin shi da su wadda ita take sa a kyale shi domin yana girmama su da yanzu da ya zage su ya yanke duk wannan alaƙar ta girmamawa domin wanda ka zaga ai ka wulakanta shi kare na shi ya samu musulmi ba ma zagin kowane daga cikin annabawa Siyasa wasu aka yi magana da aka ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir da aka mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sun yarda da dukkan annabawa mu ba ma rena wani annabi daga cikin annabawa dukkan annabawa muna ce masu alaihi salatu wassalam dukkan su muna masu salati muna girmama su da haka ba ma rena wani daga cikin annabawa annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ne da mu girmama kowane daga cikin annabawa wanda ya zo qur'an aw أو بنص من النبي sallallahu alaihi wa وآله وسلم cewa girmama shi to ana girmama shi ne da wannan ya fito ko sau da aka ba mu rena kowa to wanda ya zagi wani annabi daga cikin annabawa shi ya rusa wannan alaƙan da za ta sa dama a kyale shi ko alaƙar da za ta sa a tausasa mashi domin ya rena annabawa alwal muttasalatu ay kalbihi, al'amir bil iman wanda dama yana saduwa da zuciyar shi to ya yanke ta wannan igiyan ya yanke wannan alaƙan ila hadarat al anbiya wanda take tana kai shi zuwa ga darajan girmama annabawa to ya yanke ta dan haka in ya yanke wannan igiyen ya yanke komi saboda haka shi wannan sai a kashe shi kawai ba a yadda da abin nan din shi ba a karɓar tuba shi aka ƙara cewa wa zalika anna kullu mauludun ay anna kullu ay maulud ayuladu ne ala fitratil islam duk wani wanda aka haifa dan da aka haifa an haife shi ne akan sunan musulunci yani ala tilkar raqiqa an halitta shi akan wannan igiya ta sunna wadda take sadar da shi da annabawa fa idha hawwadahu abuwahu aw nasarahu aw majjasahu idan iyayen shi suka mai da shi ba yahudi daga baya ko suka mai da shi kirista ko ba majusi ashghalahu an mulahazati tilka raqiqa almuttasilati fihi to sun shagaltar da shi ne ba zai lura da wannan abin nan ba in tun yana yaro kenan suka bauɗar da shi to fa idza sabba nabiyyan ma alalika ko ash-shari'atu tawbatuhu to idan a wannan lokacin iyayen shi ne suka bautar da shi sai ya zama bayahudi ko sai ya zama kirista ko sai ya zama bamajusi sai ya zo yana zagin annabi a wannan lokacin to idan ya tuba za a karbi tuba shi me yasa saboda iyayen shi sun riga sun bauɗar da shi daga fitira ta farko yana yaro ina fata kun gane kaga da ya taso ma shi ba musulmi ya taso ba an bauɗar da shi ko to sai yazo yana zagin annaba kaga bai san darajar su ba bai san kimar su ba to yanzu da ya zage su ya gano ya ce ya bari me zai yi sai ya tuba ya dawo ya zama musulmi shi kenan sai a kyale shi ya fito ko ya mai mulahazatihi li tilka raqiqatu ba'd saboda bai gano wannan igiyar ba wannan alakan mai karfi tukuna bai gano wannan ba yana yaro sun bauɗar da shi amma mauludu alal fitra idza nasha'a mulahizan laha amma wanda aka haife shi akan fitra ya taso da girman shi ya san wannan abun sai da ya girma walam yashtagil anha bi shay'in min al-kufri bai shagalta da wani abu ba tun yana yaro da wani abu na kafirci ya shigo kamar yana musulmi ya fito ko aw ishtagala ay thumma lahazaha ko kuma ya shagalta ya shagaltu da wani abu sannan sai ya lura cewa abun nan fa da shi musulmi ne bai shi musulmi ne wata haqqaqa biha ya tabbatar da cewa shi ko musulmi ne kuma ya san daraja annabawa wa innahu idza sabba nabiyyan min al-anbiya alayhi salam tanqatu tilka ar-raqiqa al-muttasila bi qalbihi min hadarat al-anbiya alayhi salam to yanzu ya yanke wannan alaka da wannan jigiya da take tsakaninsa wanda take sadar da shi farfajiyar annabawa da ganin darajarsu sau da aka tun da ya yanke yanzu kaga ya zama shi musulmi ne kenan sannan fala yumkinu ittisaluha ba'da ba li dalika al-fitratul islamiyya to yanzu ba zai yiwu a dawo da wannan igiyar ba bayan nan a maido mai da wannan fitira ta musulunci dan ba zai yadda ba domin yanzu shi da kanshi ne yake yadda wali hadha la tatasawwaru tuba tauba bi asabi zahiri shari'a to shi wannan a zahiri yanzu ba za a shi tuba shi ba kawai kashe shi za a yi in ya tuba da gaske a zuce shi Allah ya mai hukunci a lafira tunda ya riga ya zama musulmi ya fito ko ku lura wanda ba musulmi ba idan ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi annabawa to abin da za a yi kawai yanzu ya musulunta ne tuba shi ya gane ya yi kuskure to ya musulunta kenan. amma in bai musulunta ba to wannan ba za ka karbi tuba shi ba tuba shi ake kallo ba to hukunci za a yi masa da yadda ya dace da shi duk da wasu na ganin cewa tun da ba musulmi ba ne dama shi ɗabi'a su ma su zagin amma saboda haka shi kenan yanzu sai yanzu zama ina ne ya zagin ko a ina ne ya za sai a kalli kuma yanayin wurin da kuma yanayin abin da jinsa amma idan aka ji wanda ba musulmi ba dama ya karyata annabi ko yana ai dama ɗabi'a su su karyata ne in yi zagi ɗabi'a su su yi zagi ne dama to amma ka shiga garin musulmai inda kai ka zo ka tadda su a wurin ka zo ka yi wannan ai tsokana kai ka nemi tashi hankali ne amma da garin ku ne can inda kuke wannan shi yasa kuma lokacin Umar dan Khattab da aka yi dama da aka ce za a zauna da kafire da waɗanda suke musulmai sai da aka sanya ka'idoji wajen guda goma sha takwas aka ce za mu zauna da ku amma fa da sharaɗi ba za ku yi wani abu da zai saba mu addinin muku taba shi ku zo ku a wannan ba sai dai aka ce ba za su yi cocin su a cikin gari ba domin za a musulmi za su rika ji suna zagin annabi a cikin gari ko kuma yaran musulmi su kwaikwaya ba za su yi waƙoƙin abin da ɗinsu a cikin gari ba ba za su kafa ba za su sai da littafinsu a cikin gari ba littattafansu na abin nan ba su sai da su a kasuwar da musulmi ke zuwa don kada wani musulmi ya sau ba za su sa wannan zinnar su rika yawo da shi cikin unguwa ba ba za su sa ba sannan ɗansu ba za a gan shi yana magana da ɗiyar musulmi ba a matsayin yana neman aure ko yana wani abu nata ba sannan ba za su yi aski irin na musulmai ba ba za su sa kaya irin na musulmai ba ba za su shiga irin ta musulmai wanda in an hango su daga nesa za tsammanin musulmai ba ne musulmi ne shi duk aka sa waɗannan ka'idoji har aski wai kuma yau abun bakin ciki wai sai musulmin shi kuma shi koma yana aski irin nasu su da can an hana su su yi aski irin na musulmi ne an hana su su sa kaya irin namu wanda in an gansu za a yi tunanin su mu ne ba za a su ba kwata-kwata ba a barin su wannan yana nan cikin iktidawus siratul mustaqim dan kadi ba za ka gani ka'idoji wajen guda goma sha takwas ne aka yi da su aka sa hannu sannan Umar ya basu su zauna garin musulmai to so ka ba a bari ba za a yadda ba amma wata yanzu ta ce ma ita gaba ɗaya ma eh, ita ta gano ma wanda ba musulmin ba sun fi iya soyayya ma da ka shi take so akwai yarinya a nan badara wata rana haka ta zo wai sun taba zama lokacin ana yayya matsan nan ta sai su sun zauna da wani kirista gida ɗaya suka zauna da kiristoci ga ɗakunan su ma ga nasu wai sun saba sau da aka yanzu ta tashi aure kawai ta ce shi take so aka yin duniyan nan ta ce shi take so aka ce ba zai yiwu ba ai shi ba musulmi bane ke musulma ce ta ce ita dai tana son abin ta haka nan ta ba ruwanta aka ce to ba za a yarda ba kawai da ta fita ta ce tana zuwa kawai ta je ta so ta fiya fiya kawai ta sha kawai ta cika cikin ta ta mutu kuma daga nawa ka zo ka zauna kawai musulmi su je su yi mata sallah ina ruwanku da ita to na ruwanku da ita wanda ya kashe kan shi ma dama ko ma haka nan ne zaune balle ita fa saboda tana son kairi tana so ta aure an hana ta je ta shawo ta fiya fiya ta mutu to kun ji to da yawa haka sai su ce wai ai su sun fi iya rayuwa ko sun fi iya soyayya ko sun fi soyayya ta su ka iya ai dama kuma ita ce ake so duk wanda ka ga musulma ce ta zo ta kawo kafiri wai sun iya soyayya sun saba da juna sun saba zina ne ba wai maganar sabo bane ba wani sabo sun saba suna zina so da aka sun saba da juna shi take so ta aura haka nan kawai su ci gaba da zaman banza na wata rana wani malami abokinmu yake ba mu labari ya ce wai wata yarinya abuja kawai sai aka kira shi aka ce ya zo ya mata wa'azi saboda ita ta je London ta gama karatu ta dawo ta kai shekara goma sha takwas. Saboda aka ta tashi aure kawai ta ce ta Kirista take so za ta aura. Aka ce a ai bai yiwu a aure bai yiwu, aka ɗauki malamin nan tun da safe ya tafi Abuja ya dinga zuba wa'azi ya yi mata wa'azin duniyan nan ya gama tana zaune kuma tana ji aka gama ita aka zo ma wa'azi ta kanas ta Kaduna Hmm, ba an ce haka suke cewa da ana ta takanas ta Kano to sai na ji da zai ji an ce takanas ta daga inda ka tawo to takanas ta can ko mhm da da Kano kawai na ana bada misali a ce takanas ta Kano to sai ka koma takanas inda ka tawo kawai sai a ce takanas ta garin kawai ko eh to takanas ta Kaduna daga Abuja a Abuja kenan akai wa'azi akai wa'azi tace malam kenan ka gama yace ya gama ta ce wai yanzu wannan wazin da kake man saboda kawai ta ce za ta auri wanda take so ta ce kada fa a manta fa ta kai shekara sha takwas saboda haka tana da right inta ta san right inta ta san abin da ya cancanta ta yi ta san abin da bai cancanta ba saboda haka dan ta ce za ta aure to ta fasa yin auren an ɗauka ta fasa kenan aka ce alhamdulillah ta ji wa'azi ta ce eh ta fasa yin auren amma za ta je ta tare gidan shi haka nan ba auren ce a subhanallah to ba za ta yi auren ba yanzu ta amma shi take so kuma shi ne take ganin za ta yi rayuwa tare da shi da haka za ta kwashi kayan ta tare a gidan ba aure ba shi kenan ba su can ingila mutum yana so zai iya yin haka in yariya ta ga dama ta ɗauko saurayinta ta zo da shi gida ta ce baba da mama ga saurayi na nan na zo da shi yau zai kwana bakwai a nan gida a ɗaki na su ce okay no problem ko ko ita ta ce za ta tafi gidan shi sati ɗaya a can sai ta dawo su ce to suna mata self journey kawai shi kenan take care shi kenan tabbata kwana bakwai can su rika waya kuma tana cewa ya ya suka ya daren lafiya loko how how was the night ce it was fine ta ce eh eh yayi daidai aiki yayi kyau to me bambanci yanzu din nan ba kai nan fa na gaya maku nan yarinya ta ɓace ta yi wata uku iyayenta ba su san inda take ba bayan wata uku saurayin ya zo da ita ya ce ai wata uku nan tana tare da shi shi ya tafi da ita maman ta ce kana wurin ka ya ce tana wurin shi wata uku nan shi ya ɗauke ta ya tafi da ita ta ce alhamdulillah tun da dai an gano ta mu dama abin da ya dame mu da ba mu san inda take ba amma da Allah ka kula da ita ya ce zai ta kulawa da ita sosai kaji zan borno na wata uku to me bambancin su da waɗancan to sannan ba nan aka ba ku labari ba gaban ku wasu sun ji nan wanda ya zo da labarin lokacin ya ce shi yanzu akwai wanda ya sani ɗiye shi tana karatu a holland ne ko ina ma na wance wurin a holland amma ta tashi zuwa hutu ta ɗauko saurayinta daga holland ta zo da shi nan ya ta sa shi a ɗakinta suna ta kwana tare a dafa abinci ta ɗauko su cinye tare su kwana tare a ɗaki ɗaya sai da suka yi sati hudu iyayenta ba su san suna nan ba cikin ɗakin tare da shi da bakon ba san suna cikin ɗaki tare da shi da ita ba sati hudu to yanzu wadda ta ɗauko mutum daga holland a matsayin saurayinta suka zo nan suka rufe ɗaki suna kwana tare su ci abinci tare su yi komai tare za ka mata mai me suke yi to haka ba to me bambanci wannan nan musulmai saboda suna so yaran so su karatun boko mu mu ce kada ai karatun boko ba amma shi abin hauka ne to da haka mutum ya tashi ya dauki diyarsa ita kadai yana nan tana wata kasa ya kai ta garin da ba zai je ba sai an bashi izini ba zai shiga ba sai an bashi izini in ka dame ta in ta ga dama ta kai ƙararka a can kuma garin ita in ta riga ta zama yar garin ba ka isa ka je kai mata wani abu ba da ka ce ta dawo in ba ta tashi dawo ba za ta dawo ba wani zuwa akwai kesa irin wannan ba mutum ya kai 'ya'yan shi ya kai iyalin shi can ya zo yanzu yana so su dawo su ki kuma masu kai ƙara su ce in sun zo akwai yarinya da ta so ta aka ce mata sai da ta zo har gabana da ita da wata yar matan mijin abun nan ba suka aka kawo ta aka ce dan girman Allah malam yarinyar nan an taba kai ta makaranta kasa kaza ta dawo ta ce ita yanzu ba karatun nan take so ba ita ta kalli shekarunta sun yi nisa ita kawai yanzu abin da take so a yi mata aure aure take so na ce to shiga irin waɗannan abubuwan na iyalan mutum yanzu abu ne mai wahala amma dai za mu ga abin da za mu yi na samu inda zan bin ne magana shi ma ina jin yaje gaba zai iya magana ba daga na aka yi shiru da magana malam yarinyar nan da ta yi tsalle daga nan ba inda aka ji labarin ta sai a America a Shoprite ta je tan ta shiga ta sa siket yana ita ma ta zama a waita a can cikin wurin wani ya ganta ya zo gaya mai baban ya tashi da shi da maman suka tafi su je su taho da ita suka tadda ita daga jiran wando a can cikin abin nan ba tana aiki a wurin ana biyan ta kuɗi tana hidimarta ta gansu suka ci ta ce me suka zo yi suka ce sun zo su tafi ta ce wallahi in ba su tafi suka batta ba za ta kai kara su kai reporting police kama su ta ce ba ta ce musu ga abin da suke so ba sun ki kuma yanzu ta sako za ta nemi nata za ta yi rayuwarta kuma su zo su ce za su takura mata duk wanda ya matsa mata wallahi za ta kai karar shi a polis su kama su na ka dole suka tattara kayan su kwana biyu suka dawo suka baro ta ba su yi sau da ita ba amerika idan ka shiga can kai wasu watanni sai su baka green card shi nan ba wanda ya sai ma iskanci kai ma kana iya aiki ka zama kamar ɗan kasan ba wanda zai zo ya ma wani abu in ka dade ba kana can su ma ingila in ka je ka dade garin su ka dade ka dade ba ka dawo ba kana zaune garin sai su baka resident permit shikenan ka zauna ba wanda zai zo ya ma wani abun nan ba ka zama dan can in kai in kai wani abu ka zama dan can shi yasa yanzu su zai su tashi su dauki ƴaƴan su ko ma su kai su je can su zauna su ki bari su dawo su har su samu wannan izinin to su wannan izinin ya jama masifa dan radda ka ce zo nan ya ce ba zai zo ba kai suka kamo shi ba kana zuwa kamo shi kai ka kara kama ka kwace maka kai izinin ma zuwa daga nan ma ba sai ka je ba na san wani da muka taba aiki da shi ya je can shi ma ya samu wata suka haihu wata ran sai ya je ya ce zai zo da dan da suka kai kara suka hana shi zuwa suka aka kwace komi na shi ya dawo nan wurin haka ya dinga yawo haka nan kamar maukaci ya ma muku matan na can da ƴaƴan ko biyu ne ko nawa ne ba a ma sani ba yanzu su ba ruwan shi da su su ba ruwan gaba ɗaya aka tare shi aka ce bai ƙara zuwa maganin tun da ya je ya tamcin wai ya ɗauko aka aka ce ina wane shi sun zama ƴaƴan ingila to shi kenan kai tsakaninka da ƴaƴan kawai asalan kai ne ka haihu su amma yanzu ka ba su to kuma mun karanta nan da ku duk mutumin da aka ce yana zaune a garin musulmai sai ya tashi ya koma garin kafirai ya gina gida a cikinsu ya ci gaba da haihuwa a cikinsu manzon Allah ya ce a lahira ba ne ba shi ba da kuma ka karanta ba kana zaune cikin musulmi ka tashi ka koma cikin garin kafirai ka je can wani garin a wajejen can fa ko musulmi kafin ka samu masallaci sai ka ci bala'in wuya ba a musulunci kwata-kwata kamar yanzu wanda ya je Scotland ba a musulunci gane ba addini ba masu ba su ma da addini kwata-kwata kamar musulmi zai je can ya je ya zauna ya nemi gida ya kai 'ya'yan shi can wai don kawai su rika samun abin banza su can free education free healthcare free wane ne free free free free free kuma tuwuta tun ba addini na amfanin rayuwa ina amfanin ka haifi ɗa wanda ta dalilin shi zaka shiga wuta ai da ka haifi ɗan da ya dalilin fita ka shiga wuta da baka da gara da baka haifai ba saboda haka haka abin yake faruwa to da yawa mutane ba su tunani irin waɗannan abubuwan sai su ɗauki mace wanda duk fa inda ka kai mace ni ban ga ƙololuwar mace inda za ta kai ba kuma a ce ta wuce maganan kuma aure za a yi wata ran ko kuna gani akwai su kansu kasashen musulmin yanzu Amerika, in kaga sun ɗauki wani wani babban mukami sun ba mutum namiji ne ko mace to sai yana da yayi aure in ba ka ba wani mukamin ba a bada ba ba ba ba wanda ba sai aure ba ma su kansu kafiran to balle mace kololuwa inda za ta kai duk inda kake lallabarta duk inda kake nuna mata kauna kana ɗawainiya da ita wallahi in ta kai lokacin da ta fara tunanin tana so ta ji kukan jaririnta to lokacin nan in goya in sama kake hawa da ita tana kwana wallahi lokacin nan tunaninta dai ta ji kukan jaririnta nan muka karanta cikin as-sa'ada bainal wahmi wal haqiqa aka ce wannan ita pediatric kaman ni ban ma san suna ban ba menene sunan shi ku faɗi man muji pediatric eh to pediatric mai asibitin mai likitan yara to ba sai huta ba ma kawai ce likitan yara ma sai na sha wahala ku ku gane sauran da kanku likitan yara malaka <laughs> eh abun zai ba wuya ai eh likitan yara ce malam sani ka san shefi wuya akan likitan babba saboda ai shi babba zuwa ake da shi asibiti ya ce ga abin da ya samai ko ya ce shi kaza ya samai ko bai da lafiya ko kaza ya samai ko kaza ya samai haka ne ko to ita wannan sai aka kawo ta aka zo aka ce to ita yanzu likitan yara ce to likitan yara ya fi wuya saboda yaro shi bai magana babba fa ya ji asibiti zai ce kaza to dan yaro shi wanda bai magana fa aka yi ta asibiti aka je ita ce a asibiti tana zaune ran nan malam aka zo asibiti kawai sai aka ji mai likita an shiga an sa ta cikin daki ta kira ah, ahlan wasallam ya shekana sai aka zo aka jira ta kira mutane ba ta kira kowa ba ta zauna a cikin ɗakin asibiti ta yi shuru masu kai yara suka leƙa suka ce likita yau lafiya mun ji ki shuru malam likita ta ce ke yau ba lafiya ta ce tun da aka ɗauko ne daga gida ina cikin mota gumi nike yi kin ga dai mota ta ga AC ga komi amma wallahi gumi nike yi kayan likitancin nan da na sa yau sai na ji kamar na sa kayan makanike na walda wannan abin da ake matsala a kunne shi ma ya faɗi gare shi na ku ku faɗi an ku faɗi abinku da kanku ta ce in na makala shi a wuya na sai in ji kamar an sa man igiya za a zarge man wuya da na shigo cikin ofis ɗinnan, nan yanzu ji nake kamar an sa ni a ɗakin biredi yanzu ga ni a ɗaki da ofis da komi da AC da komi amma gumi ke ta zubo man ko ta ina aka ce to likita ba ki da lafiya ta ce ina fa na ga lafiya menene rashin lafiya ke ta ce wallahi yau so take ta ji sautin ɗanta ya ce mata mama ce yau so kawai ta ji sautin mama take so a lokacin shekarar talatin da uku ta ce kawai so take ta ji an ce tana so ta ji sautin mama ta ce je yanzu cikin matan nan da kike cewa yaran su na kuka su zo duk abin da na mallaka da gidan da nike da shi da motar da nike da shi da duk certificate ina da na shahadat ina min awwaliha ila akhiriha min alifiha ila ila ya'iha su zo kawai in ba su isu ni su ban da ya rika ce man mama yanzu jama'a ku suranta yanzu in an bata wannan dan da zai ce mata mama a zuciyarta tana jin maman da gaske ne ita ko an bata ko dan ta ce ta dauko ko dan dan wata dan ya ta ce mata mama da gaske ne har a zuciyarta tana jin maman ce ita ba kara ake mata ba so da kan mu daina kan kanmu diyama ce majadul fatati fil baiti la fil ma'mali والرجل fil wa wa irsuhu fil manzili darajar mace kenan aure duk inda ka kai ta kololuwan matsayin da ta kai in dai ta tuna wata rana abin da za ta so dai karshen ta a ce aure za a yi mata in kuma ba a yi mata wannan ba to nan na baku labarin wanda shi da kanshi ya faɗi fiye shi ta yi mai mummunan addu'a kuma muna nan muna ta munakasha da matan wasu na ta cewa bata kyauta ba wasu na ta cewa kamata ya tunda babanta ne ta yi haƙuri amma shi ya rubuta a littafin shi yake magana yana cewa ba abin da yake tunawa a rayuwa yake bata masa rai kamar magana abin da ya yi game da ɗiyar shi ɗiyar nan shi ta taso da ta yi makaranta farko tana yarinyar ta. manema aurenta suka zo ya ce sai ta gama jami'a ta gama jami'a ya ce sai ta fara aiki ta gama aiki ta ce ta sai ta samu babban aiki a lokacin da ta kai wannan matsayin shekarunta a arba'in kaɗan ta rage sau da aka sai ta zo aka fara magana aure duk wanda ya zo neman aurenta ya tambayi shekarunta suka ji an ce shekara arba'in mata su suka fi kowa gudun wannan yanzu kana duk yadda kake da yayakka ko yar uwarka kana rikito yar shekara arba'in yanzu ka zo za ka abin nan kai kana da shekara ta girme ka ba za su yadda ba shekara arba'in kwanaki nan wata ɗaliba ta ce wata a shekara hamsin da biyar da ƙyar da jibin goshi hamsin da biyar mace ta kai shekara hamsin da biyar a masaban shafi'iyya shekara hamsin da biyar ta zama ani ta wuce duk inda ake tunani don su shekara hamsin ne ma wurin su su suna ganin daga shekara hamsin ta ma gama al'ada to amma sai salulu sai min ya ce a a la'akari da an mutane bi'a ta kan canza amma shekara hamsin da biyar ai ta saki sai dai tsoho kuma shi tsohon lokacin sai ɗauko tsohuwa ta kashe shi Hmm? kai za ka ji bari ka ji na ƙarshen wannan da ka bari ka ji ƙarshen wannan sai ka faɗi naka ɗan borno da haka da ta zo kawai ta gaba wanda duk wanda ya zo neman auren ta iya tafi bai dawowa duk wanda ya zo neman auren ta ya tafi bai dawowa ranar ta kama rashin lafiya depression ya kama ta ta je asibiti jiki yi tsanani sai baban ya zo ya zo kawai zo na gaban ta a kudura ta ce za ta yi addu'a ya shafa ta adda ta adda ta adda ta adda aka gama ya shafa ta juya baya can bayan nan sai ta juyo ta kalle shi ta ce ka san adda da ne mana ya ce ban sani ba ta ce gaskiya addu'a ne yadda ka zama dalilin ka hana ni aure ban yi aure ba ni ban samu zuri'a ba ba ni da kowa yanzu na mutu shi kenan an manta da ni ka yana yana da dan dana ko yar diyata watakila da na ya aure da Allah ya azurta ni ma da zuriyata ko da ita ta rika tuna da ni yanzu ba ni da kowa yadda kai min haka kai ma kada Allah ya baka rahaman aljanna kuma ka ce amin kawai da ta juya baya kawai ya jawo ta kawai ta mutu akai akai akai ta mutu ya ce to shi abin da ke namun shi kenan akwai wata dakta a wata university a nan cikin university nan zan kulle kan ne ita aka gayyato tana da shekara hamsin da hudu ita kaɗai ce mace dokto sai ta zo ta tsaya za ta yi ma mata jawabi an zo buɗe sabon abin nan ma ta zo ta ce masa to ina so in gaya maku sai kawai sai ta fashe da kuka ta ɗauko an kace ta goge hawaye ta goge hawaye ta ce gaskiya ita bata san za a sa ta tai magana ba da ba ta zo wurin nan ba amma yanzu da aka sa ta tai magana tana gaya ma mata da ke nan wurin kada kowa ya kuskure irin nata saboda tun tana yarinyar ta aka yi ta son ta yi aure ta ki ta ce sai ta ga karshen boko to yanzu ta yi university ta gama ta je london ta yi phd inda ta gama yanzu ita kaɗai ce doctor a nan duk nan makarantar mace ita kaɗai ce doctor ta ce amma yanzu ba abin da bata mallaka ba tana da gidaje tana da motoci tana da filaye tana da kaza to sai dai bayan haka kuma sai ne. yanzu ba ni da miji ba ni da ɗa Banda kowa yau da zan mutu yau nan. ta ce to kakwai kuskure irin na sai ta ƙara fashewa da kuka kuma shekara hamsin da hudu ɗan borno ko kai ka ɗauko ya hamsin da hudu yanzu na hamsin da hudu ta tsaya ta kalli doktocin ta ce ta ce cikin duka doctors nan da suke a kan high table ko yanzu akwai mai ɗauka ta kowa ya haka to doctor ya ɗauko doctor a ta karo sau da haka abinda nake so dai a takaice nan in jawo hankalinmu mu rika tsayawa muna kallon abu mahanga ta shari'a kada wai mu zo mu bari yahudu ko wasu abu su burkuta mana tunani ban ce kada a karatun nan ba amma a yi daidai gwargwado idan mace ta kai munzulin da ta isa aure ta kai lokacin aure musamman ma ta fito da waɗanda aka tabbatar da gwargwadon hali abin nan su a batta ta yi auren nan kada a ce sai ta gama karatu ta kama aiki ta gagari kowa sannan daga baya ta zo wajen auren nan abun nan ba zai yi ba kuma ita duk abin da take so lokacin komin kuɗin da ta tara ko ba kuna ganin su a banki ba sun gama yanzu sun zo suna aiki a banki suna samun kuɗi suna wallahi da ta sake ka fara magana da ita da za ta gaya ma ta ce a dai samu addu'a da ka bi addu'an nan gobe ta ce a dai samu addu'a gobe a zai samu addu'a abinda take magana Allah ya sa su samu miji su aure ko ba ka bane kuma sai su ce na kirki to na kirkin nan da kabi kuma menene kirkin kuma irin su mai dan kuma <laughs> wai ne kariya suke su ce ai wasa da Allah za su samu miji kirki wallahi ba mutumin mai addini suke nimi ba mai kuɗi shine da kirki eh saboda haka shine nan Na ga abin nan ba bari mu dan ƙara saka malami mu ya zo kada zo ya dade da shi da yawa ba da kowin tv shi ce a gaisa da ma kun dade wa gaishi ba eh so da haka tuban nan yana da kyau mutum ya kalle ta da irin wannan wa inna raqaikal alam ar-ruhani wal alam al-jismani jami'aha muttasilatun bi raqaik anbiya salatu wassalam aka ce rauhani rayuka masu kyau gyararru duniyar rayuka da jikunkuna irin waɗanda suke na bayin Allah liƙe suke da annabawa shi yasa wanda ke son annabi a magana to haka yake son shi a aikace shi yasa kuka gasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bin manzon Allah suna son shi to har su da ransu da dukiyarsu da duk wani abu mai tsada nasu suna iya bada saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka girmama annabi sai ya hada da kana girmama shi a baki kana girmama shi kuma a aikace shi yasa bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba son shi kadai bane qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah idan har kuna son Allah da gaske to ku man biyayya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sai Allah ya so ku da sai ka so shi da magana sai ka so shi da aikace baya yiwuwa ka ce kana son shi da baki kaɗai amma a aikace kuma kana saba masa to dole sai ka bi shi haka nan shi yasa muka ce al ibada ma mabniya ala al aslain al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah duk abin da zaka yi saboda Allah sannan kuma ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne na mutanen kirki haka suke wa raqaiqul anbiya alaihimus salatu wassalam muttasilatun bil mahadaratil muhammadiyya to haka kuma su sauran annabawa igiyar da ta hada alaka su tsakanin su haka take liƙe kuma da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sai ya ce a girmama shi kuma za a girmama sauran annabawa bai yiwuwa mu girmama manzon Allah mu rena sauran annabawa bi hukun misa al ma'khuz minhum bil iman bihi wa bi nusratihi da hukuncin abinda aka yi alkawari da aka ce ku mu'minai wato alziruhu wato wato oh, menene ma ayan wato waqiruhu wato sabbihu wancan shi manzon Allah za ku girmama shi za ku taimake shi shi kuma Allah baraka wa ta'ala za ku tsarkake shi aikin Allah daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne a girmama shi shi yasa ba sai lokaci lokaci ba wajen maulud ko wajen wane ne ko yaushe ma mu an umarce mu ne mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu darajanta shi mu bi sunnar shi mu bi umarninsa abin da ya ce a yi shi ne dama ga ƙa'idan imani da aka ce da aka ce musulunci ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu to ka yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne za ka ce tasdiquhu fi ma akhbara ka gazganta shi cikin duk abin da ya bada labari da'atuhu fi ma amara kai masa biyayya akan duk abin da ya bada umarni ishtinabu ma naha anhu wa zajar ka nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar sannan wa Allah yubadallaha illa bima shara ba za a bauta ma Allah ba kuma sai da abin da ya koyar to nan dan in kai haka ko ta ina to sai aka zo aka yi magana adab kaga waɗannan ciki ne duka adab akhlaqu nashi aka ce ginshiƙai guda biyar shine illal ladina amanu wa amilus salihati amanu wa amilus salihati mutun ya imani kamar yance inda yace amantu billah thumma istaqim shi zakai istiqaman nan abu biyar aqida ta yi kyau ibada ta yi kyau akhlaqu halayen manzon Allah su yi kyau sannan wannan adabu ladubbansa wa sunanul mustafawiyya dukkan su su yi kyau sai mu'amala abu biyar to wannan duk a ciki haka sai an bi manzon Allah kai ba mutum kawai zabi abin da ya ga dama ba ko ce sai daga shekara ta shekara za a yi ba shi bane ya fito ko to wannan shine alƙawarin wahiya mumaddatun ai lil kulli dan haka duka wannan mumidda da kulli ba'da ha min hadratil azali dan haka duka waɗannan suna miƙe ga kowane tun daga farko ma tun farkon azal da aka ce ma mutum an halitta shi ga ya yayi alƙawari lokacin na ka halitta annabi adam aka fitar da sa sun ce za su bi Allah ne to kuma kowane za su bi annabin da aka aiko masu a wannan zamani to annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe na aka shi za a bi kowa shi zai bi duk ko da waɗanda suka rike da wani abu can to sai sun bashi sun dawo kan nashi shi yasa ya ce babu wani ba yahude ko kirista da zai samu labarin an aiko shi sannan ya yadda ya mutu bai dawo ya zama musulmi fashi a lahira shi don wuta ne ya fito ko wahiya harshen tajalliyat rahmaniya haka wannan shine asali abin da ake magana na tajalliyat na al'arshi da aka yi magana wa shar'u allati huwa qalbu حروف هذا العرش هو الحاكم بعد قبول توبة من انقطع ترقيقته عنه wannan wanda yayi wannan wanda dama bai da wancan alaka na cewa shi bai imani ba sai ya dawo ya imani ya samu alaka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun shekaru da yawa masu daɗe dade kafin su musulunta daga baya suka dawo suka musulunta amma kuma Allah ya anshe su saboda me dama su ba musulmai bane suka bari a'a wancan alƙawarin da suka zo sai aka bauɗar da su sai suka koma kuma kan shi to sai Allah ya karbi tubar su kafin su mutu dan su sun musulunta ne to amma wanda yake ciki sai da ya zo ya ga ya kusa mutuwa sannan ya ce sannan ne ya tuba shi ba za ka karba ba domin shi ya yanke wannan alaƙai ya fito ko da dan wuya ko wa inna ma ya fihi qabula tawbati batinan sai dai idan mutum shi yana ciki sai ya balle daga baya sai ya tuba to a zahiri ba za ka karbi tubar shi ba amma a wurin Allah zai in yayi tuba da kyau a karba kamar misali wanda yana musulmi sai ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to ai kaga ga shari'a sai aka ce ba za a kyale shi ba sai a mai hukunci to amma in ya tuba da gaske a wurin Allah in Allah ya ga dama a zahiri dai shari'a ba za ta shi tuba shi ba amma a batini shi in ya tuba mai kyau sai Allah ya karba lima bainahu wa bainal Allah ta'ala abin da ya shafi tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala min jihati ko min jihati wajhihi al khass na ɓangaren da ya shafi Allah wanda ya banta gare shi da li rabbihi aisu qala ta'ala fi zalika domin Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da shi inji Allah tabaraka ko ta'ala fiye da igiyar shi talaka wanda take tsakiyar abun nan dinsa wato wanda ta bi ta abun nan spinal cord suke ce mashi hannu انقطع warid حبل الوريد بسبب انقطاع الرقيقة أي المذكورة lokacin da aka yanke mai wannan igiya in an yanke mai ta dalilin wannan igiyar da aka yanke kana allahu ta'ala aqrabu ilayhi min ghairi tilka raqiqa Allah shi yafi kusa da shi har in ya mutu da imani ko ya mutu da tuba har ya mutu kuma Allah ya san zuciyar shi ya tuba ne Allah shi yafi kusa da shi dan haka in ya tuba da gaske Allah ya sani amma mu a wurin mu in har aka kai ga wannan idza balagatil hulqum lokacin da rai ya zo makoshi mutum ya shiga gargara ya tuba to wannan tuba a zahiri ba ce ba sai dai wurin Allah Allah shi san sirrinsa wa wasallahu bihi li shiddati ma ra'a min ikhlasihi min tawbatihi to Allah in ya ga dama sai bi tubar shi saboda tsananin yanda ya ga ya koma zuwa gare shi da ikhlasinsa ina ganin mu bashina kawai shi ne in kadara Allahu lana baqa sai mu hada da saboda saboda akwai dan wuya kuma na ga mu ga malan ya zo akramukallahu ko za a zo a dan jefa kalmomi ko guda na san dai jikin da nauyi amma dai ko kalma biyu dai ko adda a yi ka tafaddal ya shaikha na a samu ko kujerar ko a ɗauko nan nan zai mai wuya hawa ba mu ne ko malamin mu ne ba boyayye ba ne malam da gashi sai abin nan ko kalmomi ko zo ga shi nan waɗannan kama ne wani aiki da amma dai sai dai mu gaisa da mutane kawai yawa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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته to ne dai a da na zo dai bako ne amma kuma watakila za a samu wasu wayanda yake sun taba sun ɗan sanni shine kawai to amma zuwa na nan gaskiya na yi kyakkyawan farin ciki kuma ina cike da murna da jin daɗin yadda na ga wannan majalisi. To, ‘yan uwa musulmai, kamar yadda na ji malam yana musamman da ya faru wata magana game da maganan aure to babban muhimmin abin da nake fata da 'yan uwa musulmai wannan karantarwa da ake ta yi abubuwa guda biyu ko uku uku su ne ababen riƙewa duk wani karatu da duk wata masala asali nassin ƙur'ani mai biye da ita haƙiƙatan kuma tabbas magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wayannan guda biyu babu wani jayayya in dai annabi ne ya faɗi ko babu wani yayayya cikin wannan magana ballantana abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi. Don abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan tsararre ne, yana nan tsare kuma yana nan a rubuce, har duniyan nan ta gama ci, ta gama ci, ta tashi ba wanda ya isa ya canza shi, bai canzo. Amma maganganu bayanai ko muku hadisai ko ko bayanai wanda yake na annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun kurakurai a ciki kuma gaskiya a wannan zamanin da ake ciki a cikin irin wayannan maganganu kamar da za a ce annabi ya ce annabi ya ce wani ƙarya ake mishi annabi bai ce ba ko annabi ya aikata wani ƙarya ake annabi bai aikata ba amma ba kowa ke iya ganewa ba wallahi ba kowa ke iya ganewa ba sai waɗanda suka yi karatu su ke sanin haka kuma su suke ganewa don me Allah ya ce da Nabi sallallahu Alaihi wasallam walan tarza an kal yahudu walan nasara hatta tattabi amin millatahum qul inna hudallahi huwal huda wato abinda nake son faɗi kalma guda ɗaya ne a wajen magana inda ilimi ne to yahudi da kuka sani har yanzu suna nan suna da karatun kuma kusan in ce ma a duniya sun kaure duniyan na akwai manya-manyan malamai a cikinsu suna nan to saboda haka shi yasa za ku ta samun rikice-rikice a cikin maganganu irin wanda za a ce annabi ya ce kuma a rikitar da ku a kawo nasin ƙur'ani a kawo nasin hadisi wani da yawa rikitarwa ne to amma inda ya annabi ya ce to alhamdulillah mun gode Allah kuma kalmata ta uku su ne tabi'in wato don magana da ta wuce wa'in nan hawa ukun nan to wata magana ce ga ta nan kowa ma yana iya yin ta idan annabi ya ce shi ne da annabi da sahabai duka lokaci ɗaya khairul ƙuruni ƙarni Sun mallazi na yalonahun su mallazi na na tabbata mala ya karanta wannan anan ba iyaka siyayyen zamani tun daga kan annabi har zuwa ga sahabbai idan ko sahabi sahabbai suka kare to dama akwai mabiyan sahabbai wa'inda su ma sun ɗauki karatun nan a wajen sahabat to duk magana da ta wuce ta sahabi ta magana annabi ta wuce ta tabi'in to sauran maganganun to sai a yi ta jayayya a ciki fatan da nake yi Allah ya taimake mu Allah ya taimake ku da kuma shauran manya-manyan malamanmu Allah ya ba su ikon karantarwa a cikin wa'inan layuka guda uku kuma Allah ya ba da ikon fahimta kuma akan irin wa'inan layuka guda uku shi ne za a zauna lafiya ba rikici ba ɓanna ba komai amma mutukar aka tsallake wa duk rikicin da ake yi a duniya galibi da kuke ji kasashen gabas ta arewa da abin nan wallahi tallahi tsallake doka annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabin annabi idan babu duk maganan wannan sai magana tabi'i tsallake irin magana tabi'ai to shi ke kawo fitina amma kai ka san tabi'i ne ya faɗi kai kasan sahabi ya faɗi kai ka san annabi sallallahu alaihi ya faɗi sai rikici ya ciki to abin da sa shi hadisin annabi sallallahu alaihi Allah bai yi alkawarin tsare shi ba Allah bai yi alkawarin tsare hadisin annabi ba a fa'in da ni na fahimta kuma inda na karanta Allah bai alkawarin tsare hadisin annabi ba shi yasa ake mai ƙarya a ciki kuma sana nan har yanzu har duniya ta tashi ba za a daina ba za a yi ta samu sai dai fatin da za mu yi Allah ya ɗora mu a kan hanya mai ƙarƙiya Allah ya ɗora mu a kan abin da Allah ya ce ko annabi ya ce ko sahabi ya ko kuma tabi'in ya ce idan duk ba magana annabi da sahabbai akwai magana tabi to Allah ya tsora mu akai wannan abin da nake so nan takaita magana ta a ciki a nan da fatan muna roƙon Allah shi tsare mana wannan addini namu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mai girma da ɗaukaka ya tsare mana wannan addini namu kuma Allah ya taimake mu a kan dagewa yadda za mu ga mun tsare wannan addini don mu ma muna daga cikin abin da tilis ne mu tsaya mu ga mun tsare wannan addini Allah ke tsare shi amma mu ma muna da hanyoyin da mu ma za mu taimaka a wajen tsare shi ko muna fata Allah ya taimake mu Allah ya tsare mana wannan addini namu bayan wannan muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya tsare mana imaninmu shi ne babba shi ne babba domin ba abin da yahudu da nasara suke so su karkatar da duk mutumin da yake musulmi su karkatar da shi akan aƙidar shi wadda yake na imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke nema a duniyan nan sai wannan kuma suna da yawa akwai wuraren da suke samun irin wannan kuna ganin shauran wasu ƙasashe kamar misalin gabas ta tsakiya abubuwan da yake faruwa wala wajen musulmai a wajen musulmi da musulunci wani abu ne wanda yake bai da daɗi ya kamata ba to muna fata Allah ya tsare mana mutuncinmu kuma Allah ya tsare mana imaninmu Allah ka karɓi rayuwarmu muna cike da imani wannan shi ne abin da zan ce rabbana ati na fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma inna nas'aluka min al khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kulle? آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وسل اللهم وسلم على عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ ಇದೆ ಮೇಡಮ್